أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwan musulmi, muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah wanda ya halarci kowa da komai, ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar mu ta musulunci, darussa masu ɗimbin albarka waɗanda suke fahimtar da mu aƙida mai kyawu wadda za mu fuskanci addininmu don mu gyara ayyukanmu, gyara ibadunmu, mu samu tsira a wannan duniya ɗin kuma mu samu tsira a ranar lahira muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu fahimta mai kyau domin gane addinin shi kuma ya ba mu shirya har zuwa ƙarshen rayuwarmu idan masu kallon mu da sauraron mu ba su manta ba muna cikin bayanin sifofi na aiki bayan mun ƙare bayanin sifofi na zati waɗanda mun kawo ƙarshe kusan sifa ta ƙarshe wadda muka zaɓa ita ce sifa ta huɗu. wadda ake ce masifar as-sidq ma'ana gaskiya Allah subhanahu wata'ala mai gaskiya ne wannan shine darasin mu wanda zamu tashi a yau muna kare shi za mu fara zancen sifofi waɗanda ake ce ma sifofi as-salbiyya as-sifat as-salbiyya waɗanda dole ne a kore ma Allah waɗannan sifofin to da farko kamar yadda muka fara shinhiɗa cikin wannan jawabi namu za mu fara da kalmar gaskiya Allah mai gaskiya ne kusan wannan kalma ɗin kowa ya tabbata in ka ɗauko cin daga masu tunani na addini da sauransu da wuya ka samu wanda bai ta akan Allah subhanahu wata'ala mai gaskiya ba ne za mu gani cewa littattafan Allah subhanahu wata'ala in ka lura lauhil mahfuz ne alƙur'ani ne hadisi ƙudsi ne kai duk abin da ya shahizance na Allah subhanahu wata'ala cikin littattafan da suka wuce na annabawa daban-daban in ka ɗauko annabi Musa ne in ka ɗauko annabi Isa ne in ka ɗauko annabi mu ne annabin rahma salawatu rabbi wa salamuhu alai sun kasance suna da littattafai waɗanda cikinsu wani littattafan maganganun Allah ne kuma Allah za mu same shi mai gaskiya ne kusan ma sakamakon gaske da Allah yake faɗi duk abin da ya alƙawali cikin wani littattafai ɗin sai da ya haƙaƙa kuma yana nan yana yana nan ga haƙaƙa ma'ana yana nan ga faruwa duk alƙawalin da Allah ya yi yana faruwa kusan dai a taƙaice babu waɗanda ba su tai akan Allah subhanahu wa ta'ala mai gaskiya ne amma bahasi a nan wurin menene ne bahasin da ya kamata mu yi dangane da abin da ya shahi gaskiya kamar sauran bahasusin da suka wuce muna son mu sani shin sifa ta gaskiya sifa ce ta zati ko ko sifa ce ta aiki wannan shine abin da muke son mu sani to wasu malamai sun ta akan cewa sifa ce ta zati amma gaskiya abin sifa ce ta aiki ga dalili kuma saboda wannan duk ya fahimci ta'arifin da aka yi ma sifofi na aiki da sifofi na zati yana gane maganar gaskiya da ake cewa ta Allah sifa ce ta aiki saboda mi saboda baya yi wa a ce wane mai gaskiya ne kenan mun komo cikin misali daga ƙananan halittu ba yi wa in ce yau ga wane yau ga malam wane misali mai gaskiya ne me yasa zan ce mai gaskiya ne saboda ni akwai ni ina shi maganganun da ya gayi hannu ki gaskata abin da ke gai. amma da babu ni yayi ta maganganu yana ta wa'azi za a ce wani yana faɗin gaskiya wa zai ce yana faɗin gaskiya kun ga kenan dole ya kasance akwai wanda yake saurara maka sannan ne za a ce wani mai gaskiya ne kamar kalmar zance da muka kawo kenan cikin sifofi na aiki wanda, suka wuce jiya misali kun ga kenan a takaice da wannan dalili ɗin muna gane Allah subhanahu wata'ala mai zance ne amma bayan ya yi halittu waɗanda yake ma maganganu haske gaskata abin da yake gani saboda sakamakon alƙawalla da suke gani Allah subhanahu wata'ala yana cika musu wannan shi ne bahasi na farko dangane da abin da ya shahi gaskiya ta Allah subhanahu wata'ala sai bahasi na biyu menene sakamako tambaya kenan menene sakamakon wanda duk ya gaskata Allah sannan menene sakamakon wanda ya ƙaryata Allah wannan ba sai yana iya zauwa sai mu ce lalle akwai sakamako mai kyau ga wanda ya gaskata Allah akwai kuma mummunan sakamako ga wanda ya ƙaryata Allah saboda mi mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin wannan halitta ɗin gaba ɗaya ya zamanto shi ne mai zancen da ya yi zance saboda ya zo da shari'a kamar alkur'ani ga yanar cike da shari'o'i da hukunce-hukunce da tsari saboda mi saboda ya tarbiyyanci halittu ita wannan tarbiyya ɗin kamar da muka sani bayiwa ne in har ya zamanto muna shakku ko da zato kaɗan ɗan ƙaramin zato dangane da littafi na Allah kenan kamar ƙaryata mu ce wani juzi'i har shi ya samu Allah wani wuri ke cewa waɗanda suke kafirta ma wani sashi na alƙur'ani su gaskata wani sashi a sakamako mai Allah ya ce ya musu tanadi mummunan tanadi don ba yiwuwa ba yiwuwa in aikata wani abu in ki aikata wani abu na Allah in raba in gaskata wani bangare in ki gaskata wani bangare ba yiwa saboda kamar ka ka ƙaryata duka kenan wannan babban kuskure ne kenan Allah subhanahu wata'ala ya yi hani a kan wannan shi yasa anan nan wurin malamanmu suke cewa duk lokacin da mutum ya ƙaryata wata magana ta Allah ko da ɗaya ce kamar ka ƙaryata duka ne saboda ka samu shakku kan tarbiyyar da Allah subhanahu wata'ala yake son yi ma al'umma gaba ɗaya wannan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba ga Allah subhanahu wata'ala ba zai taɓa yiwuwa ba Allah gaba ɗayan shi ba a san shi da ƙarya ba ba a san shi da rashin cika alƙawali ba Allah mai cika alƙawali ne in eh, kuma kai baka gane haka nan ba da yawa sun gane wani lokacin muna cewa rashin haƙurin mutane shi ke sa wasu ka gane su ba su samun gane haƙiƙanin cika alƙawali na Allah saboda rashin haƙurinsu amma Allah mai kyakkyawan cika alƙawali ne wannan kusan za mu iya ce kaɗan daga cikin abin da ya shahi zancen gaskiya kenan na Allah subhanahu ta'ala. kuma ma ya zo a cikin alƙur'ani mai tsarki inda Allah yake cewa Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi sai ki cewa man asdaqu minallahi haditha Allah shine wanda babu kowa sai shi kadai kuma ran lahira duk zai hada mu wannan babu shakka cikin wannan sai yake cewa shin akwai wanda ya yi Allah faɗin gaskiya kaga babu shi shi sa gaba ɗayan zancen Allah gaskiya ne wanda ya gaskata to zai samu sakamako kamar da nake cewa wanda ya aiki na kwarai zai samu sakamako mai kyau wanda kuma ya yi aiki na banza zai samu sakamakon mummuna shi ne wannan a taƙaice abin da ya shahi gaskiya ta Allah to idan muka zo kenan sabon fasili sabon bahasi shi ne abin da ya shahi sifofi na salbi wanda dole ka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala su a nan wurin muke cewa bayan mun fahimci akwai sifat na zati da fi'ili to waɗannan sifat na zati da fi'ili ɗin ana tabbatar da su ne ga Allah saboda suna bayyana kamala suna nuna mamu Allah mai kamala ne amma sifofi waɗanda suke na korewa su dole ka kore ma Allah su saboda mi saboda kana jawo ma idan ka tabbatar da su kenan kana jawo ma Allah subhanahu wata'ala ko da wani abu ne kaɗan na naƙasa ko na tawaya ko na ragi ko na wani abu dai wanda baya da kyau ga Allah subhanahu wata'ala alali Allah shi ne cikakken mai kamala mai ba mutane ma kamala don Allah shi ke ba mutane shi ke ba dukkan halittu kamala shi yasa ma ke cewa laqad karramna bani adam kenan duk sauran halittu ma ya ɗauke su da darajarsu da komai su shi ya yi su amma wa ya karrama ya karrama ɗan adam to Allah mai kamala shi ne ya karrama ɗan adam wannan nan ne ma kake ƙara gane fifiko wanda Allah ya ba mutane saboda mai kamala mai abu shi ke badawa ba wanda bai ba wanda bai da shi ba kamar yadda mun sha bayanin shi dalili na hankali kuma wanda dalili ne wanda 'yan falsafa suka yarda da shi suke yawan ba da dalili suke amfani da shi duk cikin dalilansu wanda suke cewa wanda bai da yaya zai bayar to Allah kenan mun fahimci yana da sifofi kenan waɗanda ya kamata a tabbatar da su gare shi akwai kuma sifofi waɗanda dole ka kore mishi to yanzu ba mu kusan duk ya shahi sifofi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nisanta daga gare su tunda har ya zuwa yanzu mun ƙare wancan bahasi ɗin to sifa ta farko wadda za mu iya kawowa wadda dole mu kore ma Allah subhanahu wa ta'ala ita ce Allah subhanahu wa ta'ala bai da tarkibi da larabci suna cewa tarkibi wai ba murakkab ba ne shi basit ne da istilahin 'yan falsafa basit suna nihin wanda wai bai da juz'i ba kashi-kashi ba ne kamar yanzu ɗan adam kashi-kashi ne akwai kai akwai hannuwa akwai gaɓuɓuwa wannan shi ne suke ce ma wai murakkab alhali kalmar tarkibi kamar da suke cewa ta shahi duk abin da ke da jiki daman asalin matsalai ita ce mi mu nuna Allah subhanahu wata'ala ba mai jiki ba ne Allah bai da jiki ka kuma wanda dai bai da jiki ba ya yiwuwa ka nuna wani wuri wani bangare nashi ba yiwuwa kuma ka nuna wani bangare wanda bai da jiki amma wanda ke da jiki kana iya cewa ga sashen wani bangare ga sashe na wani bangare amma shi Allah subhanahu ta'ala ba haka yake ba saboda mi saboda yana jawo matsaloli kamar guda biyu haka wanda za mu ishara kansu a matsayinsu kuma wanga abubuwan guda biyu zamu ishara a su ne na dalili na nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ba tarkibi ba ne shi basita ne ma'ana abu ne wanda bai da kashi-kashi na jiki ko na gaɓuɓɓuwa ko sauransu dai kamar yadda muke fahimtar halitta Allah subhanahu wata'ala ba haka yake ba kusan ma kuskuren da muke yi saboda muna ganin halittu wanda ke gaba gare mu duk gasu nan yadda suke mafi yawa jiki ne alhali akwai waɗanda ba su da jiki ba mu lura da su sosai yanzu kamar ruhi kana ga gudun ina ruhin ka yake saboda shi abu ɗaya ne kamar yadda suke cewa da faransanci sample ne shi kenan abin da yake da wannan sauƙi ɗin yaya za ka cewa ga inda yake ba ka gudun inda yake ruhin mutum mutum ina ne ranka yake ba zai iya gwada ya ce ga wani da yake ba ga ko ina ko ina yana nan haka nan mala'iku haka nan kai hatta hankali wasu ce yana zuciyarka wasu ce yana kwakwalwarka to duk abubuwan da ba murakkab ba to yana da wuya kusan ma 'yan falsafa suna cewa ba yi yiwa ka ce ga inda suke to haka Allah yake shi baya da jiki shi yasa ya yiwuwa ran mutum ma a san yana tare da jikin mutum shi yasa hawa lokacin magana iyakantar da shi kace yana da cikin gaba ɗayan jikin mutum wani ragi da Allah ya yi mashi sai ya raba shi da gangan jikin mutum amma sauran rayukawa ko lokacin da mutum ya mutu ina ran shi yake tahiya baka iya gwada inda yake tahiya sai da a ce yana tahiya wurin Allah subhanahu wata'ala ma'ana dai a takaice za mu zo da dalili wanda suke nuna cewa yaya Allah subhanahu wata'ala yake basit ba murakkab ba a darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya yarda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin